manzo Allah bai samu dama ba amma wanda ya samu wannan dama akwai abu Abdullahi bin Salam wannan babban sahabi daga cikin rayuwarsa asalin sunansa ba Abdullahi bin Salam ba asalin sunansa Husain bin Salam yadda sunan nasa ya canza za ku ji a tafi Abdullahi bin Salam ɗaya ne daga cikin malaman Yahudawa mutum ne karramammi a cikin al'ummarsa shugaba ne yana fada a ji cikin yahudawa daga cikin rayuwansa ya kasa rayuwansa uku sai dai makansa planning ya kasa rayuwansa kashi uku kashi ɗaya na rayuwarsa. ya kasa ta dan bautan Allah a cikin masallaci da zaran wannan lokaci ya yi zai shiga masallaci ta bauta kuma bai bari kowa ya kama shi matsala duk wani uzuri da zai kama samu damuwa akan wannan ya hana shi to yana kokari ya kawar da wannan uzuri rayuwar shi na biyu da ya kasata ya kasata don fita ya kasuwanci ya je nemo abin da zai ci kenan rayuwar shi na uku shine ya kasata don bincike cikin littafin attaura ya zauna ya ta ya ta karatu a irin wannan binciken da ya gano labarin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga yadda ya kasa rayuwarsa uku ana son musulmi ya zama yana da planning yana da manufa yana da manufa a rayuwarsa yana da tsari ba kamar yanzu mu da muke zama kara ba ina za ka oho ina ka taso baka sani ba ya zama kana da planning kamar yadda su magabata suke da planning uku ya kasa rayuwarsa bai da rayuwar shi ta tafa a banza ba to a irin wannan hali tashi saboda ya san mahimmancin lokaci na tabbata daga cikinmu a cikin nan duk wanda yake da kuɗi ya ji labarin kuɗinsa ko yana tafiya kuɗin ya fadi ko kuma ya salwantar da kuɗin kuma salwantar da kuɗin bai kama shi amfani ba zai ji zafi a ransa haka ne ko haka to amma ya kake ji a ranka lokacin da lokacin ka ya tafi a banza baka aiwatar da wani abin da zai amfane ka ba duniya da lahira ya kake ji galibi ba ma jin komai amma muna jin damuwa a lokacin da me lokacin da muka rasa mu, ba ma jin damuwa akan cewa lokacin mu ya tafi a banza a wofi to daga cikin irin wannan sai ya tsara kansa, a cikin karatun da yake sai da ya binciko ya gano labarin manzon Allah inda zai sauka a wani gari ya